a wani taro na manema labarai da direbobin suka kira a wani gari da ake kira ogero da ke tsakanin lagos da kuma ibadan sun bayyana cewa sun ɗauki matakin shiga wannan yajin aiki ne tun daga ranar juma'a mai zuwa ganin yadda shugabannin ƙungiyoyinsu da kuma gwamnati suka yi kunnen uwar shegu don gane da gargadi da kuma kukan da suka kai musu na cewa waɗannan jami'ai na lasma sun kashe ɗaya daga cikin direbobin motar wanda ya faka domin gudanar da sallah matsala a tsakiyar birnin Legas. Direbobin dai sun bayyana cewa suke shan wahala na dakon man fetur daga tashan jiragen ruwa na birnin Legas zuwa sassa daban-daban na Najeriya, amma kuma daga shugabannin su zuwa gwamnatin tarayya da na jihohi ba wanda ke ɗaukan su da muhimmanci. Don haka ne ma a koyaushe jami'an tsaro a tituna da kuma sassa daban-daban na ƙasar ke musgunawa direbobin ba tare da an ɗauki wani mataki ba. comrade umaru fulani na ɗaya daga cikin direbobin tankokin man fetur ɗin wanda kuma na tambaye shi ko me yayi zafi so na farko dai akwai matsala da ta faru da mu a cikin garin lagos wanda lasiman sun zo sun kashe muna direba ba gaira ba dalili bai taka ma kowa komai ba bai saba dokar komai ba sun zo sun same shi a layi sun zo sun jawo shi sun taka shi da mota so mun zura ido yau kwana biyu uwar kungiyar mu na ta dauki mataki saboda so da yawa ire-iren wayannan abubuwan suna faruwa akan kai tsaye su dauki mataki wani lokaci a yi da abu so mun saurara ba mu ji komai a ƙasa ba ni din nan naje har can Legas inda abin ya faru da wayanda abin ya faru gaba idan su na samu gawan direban nan da ni aka ɗauke aka je aka kai ta police station aka wuce da ita mutuware so don haka abin bakin ciki ne yau a ce direba mai aiki a Najeriya yadda kasan nan ta zama haka yanzu gwamnatin nan da muke da ita mai adalci tana kokarin shawo kan matsalan mai mu wahalan nan mu muke ganin abin da muke gani gudunmuwan nan kuma ita mu muke ba da ita cikin kasan nan mu muke rarraba man nan da duk wani mugu-mugu da ake cikin man nan in aka neme mu mun san ta hanyar da za a shawo kan matsala abin nan amma har yau an kasa fahimtar mu ana ganin kamar muna wata fitina ce a'a ba muna fitina bace ba mu muna jayayya ne akan haƙoƙin mu da aka tauye muna da direban mu da aka kashe wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun sabani tsakanin jami'an tsaro walau dai na soja ko ɗan sanda ko kuma jami'an lasma ko kuma rostafti da bio da direbobin tankunan man fetur da kuma masu dakon kayayyaki musamman daga tashoshin jiragen ruwa da ke birnin lagos zuwa sassa daban-daban na najeriya to kowane kira direbobin ke da shi ga gwamnatin tarayya ga dai comrade umaru adamu daya daga cikin direbobin tankokin na man fetur gwamnatin kasa muna kiranta da babban murya cewa ta ainihin jama gwamnatin lagos da ogun state da oyo state ta ja musu kunne akan matsalolin da muke samu duk inda mota ta tsaya mu direbobi ba mu kai motar nan ba dole ne ta tsaya a hanya ana tsayawa babu wani bincike ba komai ya zuwa makala an kama ka wasu kama dukan ka su mana mota wannan shine abin da babban abin da ke damu duk kokarin da na yi domin jin ta bakin jami'an na lasma da kuma shugabannin kungiyar direbobin tankokin na man fetur a ƙarƙashin kungiyar nato ya ci tara yanzu haka dai karancin man fetur da ake fuskanta a sassa daban-daban na najeriya an fara samun saukin sa musamman dai a birnin Legas idan kuma har direbobin tankunan man suka fara wannan yajin aikin ko shakka babu za a mai da hannun agogo baya game da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin an kawo karshen karancin man fetur da yake ci yake cinyewa a kasar baban ya jibrin murai Amurka daga Legas